Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka Ku ba. maha tambaya ni ke da. Ku maha tambaya ni ke da. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki biyar a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya ce za a kafa dokar hana talakawa marasa ƙarfi auren mata fiye da guda. Wakilin mu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya kwaro hira da masana lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Dr. Muhammad Hadi Musa, masani kan halayyar ɗan Adam kuma ƙwararre kan abin da ya shafi iyali, ya ce kamata ya a zafafa bincike gabanin aiwatar da wannan doka. Yana da kyau a yi nazari ma a ga cewar shi wannan auren ma da ake cewa wato yana samar da 'ya'yan ana yin ma auren mace fiye da guda ɗayan ko kuma wasu abubuwa ne ɗayan biyu zai iya yiwa wa la'allan an je an yi wannan nazari a gane cewar ko dai watakila waɗannan mutanen ne da suke yin auren mace ɗaiɗai ɗin suke da 'ya'ya da yawa kuma ba su da tattalin arzikin da ko da mace ɗayan ce da wannan 'ya'yan da ta haifa za su iya ɗaukar dawainiyarsu ko kuma za a iya tarar da cewar wato ah, wani abu ne da ya kwararo daga can baya misali shekaru goma ashirin ne aka yi ta wannan auren rakin mace fiye da guda ɗaya a yi biyu uku ɗin amma idan ka duba trend ɗin kamar da nake gani a irin wannan research ɗin da ɗalibai suka yi za ka ga shekara goma ko sha biyar ko ashirin da suka wuce yawan auratayyar mace fiye da guda ɗaya ballantana a ce ta tafi guda uku ƙasa yake yi kullum watakila mutane suna ji a cikin sanyi na abin da ake cewa jiki magani shi yasa ɗin ma ba sa iya auren macen fiye da guda ɗaya yana da kyau a yi nazari a gane wai auren mace tafiyar guda ɗaya shi ya kawo yawan waɗannan 'ya'ya ko kuma a su dai waɗannan 'ya'ya na wancan aurarraki ne da aka yi a baya aka haife su a wancan lokutan su ne dai har yanzu suka ziraro suka shigo wannan lokacin tattalin arzikin bai inganta ba ko kuma a'a na yanzu ne wanda suke da mata ɗayan sun haifi 'ya'ya guda hudu biyar shida da wannan mata kwaya ɗaya ita kacal amma ba su da tattalin arzikin da za su iya rike kansu wannan abu ne da yake da yana da muhimmanci a duba shi don saboda kada a je wato a bar jaki ana dukan teki sai dai barista huwaila ibrahim ta kungiyar lauyoyi mata ta najeriya na cewa yanzu idan aka ɗauki zaman rayuwar aure da ake da shi a yanzu idan kowa zai tsaya ya tsaya akan gaskiyarsa namiji ya tsaya akan gaskiyar shi mace tsaya akan gaskiyarsa ayi zama na tsakani da Allah duk wa'annan abubuwan da ba zai faru ba irin sake-saken auren ma kan shi da ai ba shi da amfani to amma ba ganin cewa waɗanda kuma suke neman mazajen kamar an mayar musu da hannun agogo baya misali wanda dama ba samu abin da aka yunkuro ana yi ni na tabbata ba al'amari ne da aka tsaya akan aure ba al'amari ne da ya kunshi rayuwar mu gabaki daya saboda an tsaya an yi maganar aure an yi maganar saki an yi maganar zaman aure an yi maganar zakka an yi maganar wakafi an yi maganar yadda za a ba wa yaro ilimi duk wa'annan abubuwan an yi abubuwa ne kuma wanda dama tun asali mu ya ba mu yadda za mu yanzu kana gani zakka da wakafi a ce manyan masu kuɗin da suke cikin kano za su yi zakkar da ya kamata a aiwatar da zakkan nan yadda ya kamata mutanen da suke yin wakafi a zauna a yi regulatin wakafin nan yadda ya kamata kana ganin duk wa'annan abubuwan za su faru magana ce ta kunshi zakka ta kunshi wakafi ta kunshi rabon gado ta kunshi zamantakewar iyali babu abin da bata kunsa ba shi ma malam kabiru abdullahi umar guda cikin masu koda darussa a makarantun islamiyya da kafofin yada labarai a nan kano ya yi tsokaci game da wannan batu maganar ƙara aure ko rashin ƙara aure abubuwa ne guda biyu a sake dai musulunci ya yi magana game da mutanen da suke da dama ta gurin zama da ciyarwa da lafiya ta ɗa namiji to mutumin da yake da wannan kuma yake da ra'ayin ƙara aure zai iya ƙarawa in mun dubi a gaba ɗaya ma'anar wannan hadisin da na kawo a cikin yaren hausa musulunci ba addini ba ne na gidadanci amma aure sai an dube shi da ƙara shi da rage shi menene abin da mahangar shari'a ta duba shi shine abin da kawai za a duba akai ni ba ni da ra'ayin cewa ba za a ƙara aure ba kuma ba ni da ra'ayin cewa kawai shi na a saki mutane kowa iji yi abin da ya ga ma kawai mutum yana zaune yana ɗaukar albashi dubu goma dubu biyar dubu kaza mata hudu yara da yawa wasu na kwana tare da awaki a soro wasu na kwana gidan makota wannan babu yadda za a yi a shari'a da kuma hankali ya iya da wannan abu sai bayan kammala dukkanin tsare-tsaren da suka kamata ne za a gabatar da kudurin dokar ga zauren majalisar dokokin ta jihar kano honorable kabiru alassar rodum da ke zaman shugaban majalisar na cewa majalisar dokoki ta jihar kano ƙarƙashin jagoranci na a kowane lokaci mu a shirye muke mu karbi dokoki waɗannan al'umma na jihar kano ko irin su manya irin su sarakuna ɗin ko waɗansu masana akan wani bangarori ko kuma ma ɗaiɗaikun al'umma duk wanda yana da wani doka wata tunani da zai kawo ci gaba da ƙaruwa arziki da zama lafiya a jihar kano a shirin majalisa take ta karbi irin waɗannan dokoki kuma wannan ma da mai martaba sarki ya ayyana ya ce zai kawo tun da dai al'amari ne na masana na kuma abin da ya shafi addini saboda haka in aka kawo wannan doka za mu duba na tsanaki a kanta kuma za mu nemi jin ra'ayi musamman malamai iyayenmu na garin nan ga baki ɗaya da ma na waɗansu jihohi waɗanda suke ganin akwai irin abubuwan da za su tofa ina tabbatar maka da cewa majalisar dokokin jihar kano a shirye take ta karɓi wannan doka kuma za a yi mata nazari kuma ba za mu yanke wani hukunci ba sai da haɗin kai da kuma yarda da kuma nazari da kuma sanayya ta malamanmu domin su ne masana za mu ba da haɗin kai da goyon baya kuma za mu nemi jin ra'ayin al'umma domin ya kasance mun zartar da abin da kowa zai ga cewa abin da aka ya kamata kuma ya dace. Aure kai kuwa ga samari dole in yi. ai wajibin mu mayi aure na cikon addini muke rikewa dangi mu kula sanin mikiya To a makon jiya ne har wa yau aka kama waɗansu mutane da ake zargi da safarar jarirai a jihar Filato. mataimakin sufeta janar na 'yan sanda a jihar Isaac Baƙo, ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji ƙarin haske dangane da lamarin. Jami'an tsoron STF sun kawo mata guda shida da aka same su da ciki. A yanzu inda da muke magana suna nan tare da CID ana kan bincike. Jiya na aka kawo su yanzu nan da safe na an fara bincike. So sai an gama bincike a yanzu dai bai kama ba abin da za mu faɗa sai bayan an gama bincike za mu san gaskiyar magana. Amma kun taɓa yin bincike kuma ku san irin guraren da waɗannan 'yan mata suke zama da abubuwan da suke yi? A nasu ba wai a guri ɗaya ne aka same su ba. yadda muka je labarin da muka samu shine a gidajensu ne daban-daban daban so tun da dai ba su guri ɗaya da a haɗe kin ga za iya samun matsala wurin kama su gaba ɗaya amma daga nan ka samu damu idan bincike ya ci gaba daga nan za a iya san menene damuwansu me yake tura su suke wannan abin halaye daga nan kuma a san matakin da za a iya dauka. To a bincike na na yar jarida akwai guraren da a nan cikin Jos hotel hotel da dama waɗanda daga yamma ya za ka ga 'yan matan nan sun yi ado sun fara tafiya tunda wani lokaci har gwamnati ta shigo tun daga wannan lokaci kukan samu lokaci ku bi domin ku gano menene waɗannan yara suke a wuraren nan? To idan muka samu dai labari haka motocin patrol akan ɗan tura. Amma da suke kin san 'yan sanda ana ganin su kowa zai ruga kuma yanzu muna kan zancen fundamental human rights kana iya zuwa ba wai sai ka kama mutum ya abin nan doka ta ce sai ka kama mutum yana laifi kada ka iya kama shi amma ka sami mutum kawai na tafiya kan hanya ka ba za mu iya abin nan gane ba amma idan ana nan an samu rahoto cewa ga abin da ke faruwa a wani guri kin ga haka bayar da kuma dalla-dalla ba mu dalla-dalla yadda abubuwan ke faruwa yan sanda za su yi aiki amma in aka shiga guri kawai ya samu abin nan fara kawo kama mutane kin ga zai kawo damuwa domin kowa yana da yanci baka san abin da yake ya gurin ba sai ka kama mutum da laifi a nan ne zaka iya kai shi kotu za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu shi ma yanzu a madadin wakilan namu Zainab Babaji da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmuwa a ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.